daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar kilohertz sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin Hausa Radio Tehran na wannan lokaci da fatan an waye gari cikin koshin lafiya. Ga dijirin abin da muke dauke da su a zangon shirin namu na wannan safiya akwai labaran duniya kamar yadda aka saba. Daga kuma za mu gabatar da shirin nan na kokon san. Muna tafi da sauran shirye-shirye suka hada da shirin da muke gabatar muku akan azumin watan Ramadana mai alfarma. da kuma sauran shirye-shirye da suka hada da shirin nan na mu koyi harshen farisanci da ma shirin nan na dunar mu a yau. Daidar Allah abubuwan da muka ambata ɗin duka za su zo muku ne bayan an fara da sauran cikakkun labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. Iran da haɗaɗɗen daular larabawa sun kira Isra'ila da Amurka da su kawo ƙarshen hare-harensu a Gaza da kuma Yemen. a cikin kwanaki uku falasdinawa 605 ne suke shahada a kisan keshin da isra'ila ke yi a yankin zirin gaza a rantsar da sabuwar shugaban ƙasa a ƙasar namibia yanzu kuma ga labaran da ke dake kasashen iran da haɗaɗɗiyar daular larabawa sun bayyana matuƙar damuwarsu akan yadda gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ke dawo da yakin kisan ƙari dangi yankin zirin gaza da kuma hararin da amurka take ci gaba da kaiwa a ƙasar yaman a wata tattaunawa ta wayar tarho a wannan juma'a ministocin harkokin wajen kasashen iran abbas arakci da kuma takwaran na haɗaɗɗe daular larabawa abdullahi bin zaid al nahyan sun tattauna batutuwa da dama da suka shafi yankin gabas ta tsakiya musamman ma aikin wuce gona da iri wanda isra'ila take yi a gaza da kuma hare-haren amurka akan kan ƙasar yaman arakci ya yi kakkausar suka akan kisan gilla wanda Gwamnati haramtacciyar kasar isra'ila ta yi wa ɗaruruwan falasɗinawa da basu ci basu gani ba tun daga ranar talata da ta gabata yana mai jadar cewa yin hakan ya saba wa da tsaka ta buɗe wuta wadda aka rattaba hannu a kanta ya kuma yi allah wadai da hare-haren da sojojin amurka suke ci gaba da kaiwa a ƙasar yaman wanda ya yi sanadin mutuwar mata da ƙananan yara tare da lalata muhimman abubuwa na mura rayuwa na ƙasar da kuma jefa mutane a cikin ƙangin talauci da yunwa a nasa bangaren ministan harkokin wajen ƙasar a daɗe daular larabawan abdullah bina nahyan ya bina matuƙar damuwarsa akan taɓarɓarewa al'amura a yankin gabas ta tsakiya yana mai bai lamarin a matsayin abin damuwa matuƙa sannan kuma ya jaddada buƙatar ci gaba da tantabar juna tsakanin ƙasashen yankin domin hana ci gaba da taɓarɓarewar zaman lafiya Ruran falasɗinawa fararen hula ne suke shahada banda isra'ila ta dawo da hare-haren kisan kare dangi a kan al'ummar yankin zirin gaza matakin da ya yi hannun riga baki ɗaya da dukkan abubuwan da suke cikin yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta wadda aka rataba hannu a kanta a ƙarƙashin jagorancin amurka masar da kuma ƙatar dakarun mamaya na isra'ila sun ƙaddamar da wani farmaki mai matuƙar muni da manyan makamai a ranar wannan juma'a akan yankunan arewa maso yammacin gaza waɗanda suka hada da sundaniya da kuma alkarama da kuma bet laham gami da sauran yankuna waɗanda falasɗinawa suke zaune a ciki da kuma aka kashe fararen hula da dama da kuma jikata wasu sojan isra'ila sun yi gargaɗi ga dukkanin falasɗinawa mazauna yankin sultan da kuma karama da kuma auda da suke arewacin gaza inda suka bukace su da su bar gidajen nasu kuma su koma yankunan da suke kudancin yankin zirin gazan majiyoyin cikin gida dai sun ba da rahotanni da ke cewa an kai wasu munanan hare-hare wanda isra'ilan ta kaddamar a kan wasu yankuna da suke arewacin zirin gazan wanda hakan ya sa aka kwashi ɗaruruwan mutane da suka jikkata ko kuma rasa rayukansu zuwa asibitin indonesia kakakin rundunar sojin ƙasar yaman brigadier janar yahaya sare ya bani cewa dakarun yaman sun harba makami mai lizami samfarin palestine 2 a babban filin sufkar tashin jiragen sama na haramtaccen kasar isra'ila wato bingorian sari ya jaddada cewa filin saman na bingorian ba shi da aminci ga zirga-zirgar jiragen sama yana mai gargadin cewa za su ci gaba da kasancewa a fagen daga har sai isra'ila ta kawo ƙarshen yakin da take yi akan al'ummar gaza da na farko dai rundunar sojan haramtaccen kasar isra'ila ta sanar da cewa an harba makamai masu lazami a yammacin jiya juma'a a yankuna da dama da suke tsakiyar falastinu da tamame kuma isra'ila ta tabbatar da cewa an harbo makaman ne daga kasar yaman an ji ƙarar fashewar wasu makamai masu lazami a sassan tsakiya na falastinu da isra'ila ta mamaye da hakan ya haɗa da kewayen birnin kudus kafofin yada labaran isra'ila dai sun ba da rahoton dakatar da zirga-zirga ta jiragen sama a babban filin sabka da tashin jiragen sama na bingorian sakamakon waɗannan hare-hare na dakarun ƙasar yaman da jama'a masu warka da sha'afa labaran da suna zo muku ne kai tsaye daga hausa radio tehran a ranar juma'a ne aka rantsar da sabuwar shugabar ƙasar namibia nitimbo nandi nedetwa domin jagorantar kasar wadda aka rawaito cewa tana fuskantar kalubale na rashin aikin yi da kuma yawaitar talauci kasancewar sabon shugaban kasar mace ta biyu wadda aka taɓa zaba a matsayin shugabar ƙasa a nahiyar afirka kuma ta farko a namibia yana iya fuskantar kalubale idan komi ya tafi daidai wannan zai zama kyakkyawan misali kamar yadda nitimbo ta shaidawa kafofin yada labarai a lokacin da take zantawa da su a jiya amma idan wani abu ya faru kamar yadda zai iya faruwa ga kowace gwamnati kuma a kowace ƙasa ta bayyana cewa wannan lamari ne wanda bai shafi mace kaɗai ba abubuwa da dama na matsaloli za su iya shafar kowace irin gwamnati ko da kuwa namiji ne ke shugabantar ƙasar sabuwar shugabar ƙasar namibia mai shekaru saba'in da biyu a duniya ta lashe zaɓen shugaban ƙasar ne a watan nuwamba inda ta lashe kashi 58 cikin ɗari na dukkanin ƙuri'un da aka kada a lokacin zaben shugaban ƙasar sannan kuma ta kasance haɗaɗɗiyar wato ta kasance daga jam'iyyar haɗaɗɗiyar west africa people's organization wadda take a kan mulki tun lokacin da ƙasar ta samu 'yancin kanta a shekara ta 1990 bayan kwashe tsawon lokaci tana fuskantar wato fuskantar mulkin mallaka da kuma danniya daga afirka ta kudu a lokacin mulkin waren launin fata Farsan taron Najeriya kuwa fadar shugaban kasar ce ta yi watsi da rahoton baya-bayan nan da kwamitin hulɗa da kasashen waje na Amurka ya fitar, wanda ya kafa hujja da amincewar majalisar dokokin kasar na zargin ƙaƙabawa wasu kiristoci takunkumi a kasar. Mai baiwa shugaban kasa shawara akan harkokin siyasa Daniel Buwala ya bayyana rahoton a matsayin wanda ba shi da tushe da ko makama yana mai jaddada cewa tun bayan lokacin da shugaba bola ahmad tinubu ya dare akan kujerar shugabancin tarayyar najeriya a ranar 29 ga watan mayu na shekara ta 2023 al'amura na cin zarafi musamman mata fuskar addini suka yi matuƙar ruguwa a najeriya sannan kuma ya bayyana cewa wannan furci wani abu ne wanda yake ya yi hannun riga da dukkanin hakoki na tarayyar najeriya din da kuma shiga cikin horominta sannan kuma ya da cewa abin da yake da muhimmanci shine girmama juna a tsakanin dukkanin kasashe ya ce gwamnatin bola ahmad tinubu a kodayaushe tana kokarin baiwa lamari na addinai muhimmanci tare da tabbatar da zaman lafiya a tarayyar najeriya wannan martani da fadar shugaban taron najeriya ta mayar dai ya biyo bayan nuna damuwa akan matakin da majalisar dokokin amurka ta ɗauka na amincewa da takunkumin da aka kakaba wa taron najeriya bisa zargin kashe mabiya addinin kirista to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan daga hausa radio tehran To madallaban da aka saurari cikakkun labaran duniya yanzu kuma lokaci ya yi wanda za a gyara zama domin a saurari sauran shirshen da muke dauke da su kamar da muka zayyana tun daga farkon shirin namu. Ai saurari lafiya. To a sharhin namu na yau za a ji yadda ƙungiyoyin gwagwarmaya suka yi tir da hararen Amurka kan ƙasar Yemen. Ƙungiyoyin gwagwarmaya da dama sun yi kakkausar suka kan ci gaba da kai hararen da Amurka da Burtaniya ke kaiwa ƙasar Yemen bayan wani ƙazamin harin sojin da ƙawancen ƙasashen biyu suka kai wa ƙasar ta Yemen. Wannan zalunci na wani ɓangare ne na yunkurin Washington na kare gwamnatin Isra'ila daga ayyukan goyon bayan Falastinu a Sana'a. in shi kungiyoyin gwagwarmayar a sanarwar daban-daban da suka fitar kungiyoyin sun yi allah wadda da karuwar hararen haren wanda ya zo ne shinkaɗan bayan da jiragen yakin amurka da na Burtaniya. suka kaddamar da hararen wuce gona da iri kan kasar yemen inda suka kashe fararen hula da dama kungiyar hukumar farsinawa ta hamas ta bayyana cewa wannan sabon ta'addancin ya kunshi ketare dokokin kasa da kasa da kuma hurumin kasar yemen kungiyar hamas ta bayyana goyon bayanta ga al'ummar kasar yemen tare da yin maraba da irin goyon bayan da kasar ke baiwa al'ummar palestino ta fuskar mamaya da cin zarafi da isra'ila ke yi musamman a lokacin yakin kisan kare dangin da gwamnatin isra'ila ta kaddamar kan gaza wanda ya shafe sama da watanni goma sha biyar ana gwabzawa ƙungiyar ta bayyana hararin da sojojin yemen suke kaiwa kan jiragen ruwa masu alaka da isra'ila da ma wasu muhimman wurare na isra'ila a watan oktoba a matsayin misali na irin goyon bayan da take baiwa al'ummar palestino harin na ranar asabar ya zo ne bayan da gwamnatin sana'a ta dawo da hare-haren da take kai wa jirage masu alaka da isra'ila da kuma martani kan matakin isra'ila na hana shigar da kayan agaji zuwa zirin gaza ita ma ƙungiyar jihar islamic wace ke da mazauni a gaza ta kuma yi allah wadai da harin wuce gona da iri na amurka tare da jinjinawa kasar ta yemen kan irin goyon bayan da take bata game da irin laifukan da isra'ila ke yi kan al'ummar palestine da kuma yankin da kuma shi nawa matsayin da al'ummar kasar yemen suke da shi na mutuntawa da kuma jagororinsu na goyon bayan gaza da gwamnatin palestinawa akan tunkarar isra'ila kwamitocin resistant popular wanda ya kunshi kungiyoyin gwamnatin dama sun kuma yitar allah wadai da hararen na haɗin gwiwa na amurka da kuma birtaniya kan kasar yemen tare da bayyana hakan a matsayin taimakawa 'yan sahayoniya irin wannan ta'asa martani ne ga jajircewa da goyon bayan da kasar yemen ke baiwa al'ummar palestinu dangane kisan kiyashi da kuma shingen da isra'ila ta kakaba mata in ji su inda suka yaba da tsayin dakan al'ummar kasar yemen tare da yin hasashen cewa nasara za ta kasance ta kasar yemen sakamakon matsayar da ta ɗauka a nata bangaren kungiyar gomera ta kasar iraki kata'ib hezbollah ta ce ta hanyar aiwatar da wannan ta'addanci amurka ta sake tabbatar da cewa ita ce mai daukar nauyin aikata laifuka a yankin da ma duniya baki daya ta bayyana waɗannan hararen a matsayin goyon baya ga gwamnatin sahayuniya wanda ya zama shaida karara na gazawar gwamnatin amurka wajen karya jajircewar kasar yemen wajen nuna goyon baya ga gwamnatin gaza ƙungiyar ta yi nuna cewa waɗannan munanan ta'addancin da acts of evil ke aikatawa akan kasashe masu zaman lafiya tana mai nuni da wasu kasashen yammacin duniya da kawancansu ma'aikatar lafiya a kasar yemen ta sanar cewa adadin waɗanda suka rasa rayukansu a hararen farko da amurka ta kai kan kasar yemen ƙarƙashin jagorancin shugaba donald trump ya kai 31 har-haren a sana babban birnin kasar yemen da kuma yankunan sa'ada da albaida da rada sun kashe mutane 31 tare da jikata ɗaya mafi yawancinsu yara da mata ne kamar yadda kakakin ma'aikatar anis al-asbahi ya wallafa a shafin x tun da farko 'yan husi na kasar ta yemen sun ce akalla mutane goma sha biyar ne suka mutu ciki har da yara sannan wasu tara suka shikata a hararen da shirgan yakin amurka da birtaniya suka yi kan sana babban birnin kasar ma'aikatar lafiya ta kasar ta shaida wa kamfanin labarai na saba cewa fararen hula sha biyar ne suka yi shahada wasu tara kuma suka shikata waɗanda akasarinsu na cikin mawuyacin hali a wani harin farko da amurka da burtaniya suka kai kan farar hula a sana babban birnin kasar tasar talabijin ta almasira ta kuma bayar da rahoton cewa an kai hari birnin sana ta ce an kai hari ne a unguwannin mazauna gundumar shu'aib da ke arewacin babban birnin kasar trump a shafin sanatorat social ya ce ya umarci sojoji da su kaddamar da wani mataki mai karfi da hukunce-hukunce kan mayakan huzi lokacin ku ya kure kuma dole ne ku daina kai har-haren daga yau idan ba ku yi haka ba za ku sha ruwan wutar da ba ku taɓa gani ba a rayuwarku kamar da trump ya bayyana shaidu sun shirya wa kamfanin lantin labarai na anadolu cewa an kuma kai hare-hare ta sama a unguwar jaraf da ke arewacin sana wanda haifar da fashe-fashe masu karfi bayan yakin kisan kare dangi na isra'ila a gaza mayakan hosi sun kai hari kan jirgin ruwa masu alaƙa da isra'ila a cikin tekun bahar maliya da makamai masu linzami da jiragai marasa matuka tun a ƙarshen shekara ta 2023 hararen sun kuma shafi kasuwannin duniya ƙungiyar ta dakatar da kai harare a lokacin da aka ayyana tsagaita wuta a gaza a watan janairu sai dai ta ce ta ɗage matakin bayan da isra'ila ta katange zirin gaza ta hana shigar da kayan tallafi da kuma kayan agajin jin kai. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar 22 ga watan Maris ɗin shekara ta 2025 wanda ya daidai da 22 ga watan Ramadan na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kusan cewa shekaru 21 da suka gabata a ranar irin ta yau, Sheikh Ahmad Yasin wanda ya asasa kungiyar gwamnati Falasɗinawa wata Hamas ya shahada. an haifi shak ahmad yasin a rana ta 28 ga watan yunin shekara ta 1936 a ƙauyen aljura wanda yake palestine shine kafa ƙungiyar hamas a cikin shekara ta 1987 amma shekaru bayan kafa ƙungiyar aka kama shi kuma aka yanke masa hukuncin ɗaure rai da rai a cikin shekara ta 1997 an yi musayar fursunoni tsakanin hamas da isra'ila inda aka saki shak ahmad yasin yayin da kuma aka saki wasu jami'an leƙen asirin isra'ila waɗanda ake tsare da su a ƙasar jordan yan hamas sun kame wasu jami'an leƙen asirin isra'ila na mossad a lokacin da suka yi yunkurin kashe shugaban hamas na wannan lokaci khalid mashal a birnin aman na ƙasar jordan a lokacin da yake zaune a ƙasar bayan da ya samu mafaka ta siyasa a hukumance daga gwamnatin ƙasar jordan amma jami'an na ƙungiyar mossad ta isra'ila kamar yadda suka saba yi sun yi amfani da fasfo na kasar kanada sannan suka shiga cikin kasar jordan domin aiwatar da wannan aiki na ta'addanci amma ba su yi nasara ba domin kuwa masu tsaron lafiyar khalid mashal sun kame su bayan sun yi kokarin shaƙa masa wata hoda wadda take dauke da guba a lokacin halin mashal ya shiga mawuyacin hali amma kuma an ceto rayuwarsa bayan da likitoci suka yi aiki tukuru. yanda kuma gwamnatin kasar jordan ta karbi jami'an laƙen asirin na gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila su biyu waɗanda suka aikata wannan aika-aika ta amshe su daga hannun hamas kuma ta tsare su bayan can a kan saken wasu manyan falasɗinawa da isra'ila take tsare da su a lokacin wanda suka hada da sheikh ahmad yasin jordan ta saki jami'an na isra'ila a rana irin ta yau bayan kammala sallar asubahi ya fito daga masallaci a zirin gaza wani jirgin yakin isra'ila mai saukar angulu ya kai masa hari wanda kuma ya yi sanadiyar yin shahadarsa tare da wasu mutane su goma da suke tare da shi masu saurare ko kun san cewa shekaru 144 da suka gabata a rana irin ta yau aka kafa hukumar wasannin kwallon kafa ta duniya wato fifa sannan kuma kafin wannan lokacin ana gudanar da gasar wasannin kwallon kafa ne a cikin kasashe amma ba a hukumance ba amma bayan kafa fifa an yi tsari na bai ɗaya. wajen shirya wasannin kwallon kafa a kasashen duniya a cikin shekara ta 1901 ne aka fara gudanar da gasar ƙwallon kafa ta farko tsakanin kasashen duniya inda aka buga wasa tsakanin jamus da ingila masu saurare ko kun san cewa shekaru takwas da suka gabata a rana irin ta yau 22 ga watan maris ɗin shekara ta 1945 aka kafa ƙungiyar ƙasashen larabawa bisa shawarar sarki faruk sarkin kasar masar na wancan lokaci tare da sanya hannu akan wata yarjejeniya ta gwamnatocin kasashen syria iraki saudiya masar da kuma yaman wanda suke taron a birnin alkahira babban birnin kasar masar an amince da shirin kafa wannan kungiya ne a wani taro wanda aka tsara a tashar ruwa ta birnin iskandariya na kasar masar manufar kafa wannan kungiya dai ita ce kiyaye mutuncin yankin da kuma 'yancin kai na kasashe mambobi na kungiyar da kuma haɗin gwiwa na gwada-gwada a siyasance da kuma bunƙasa harkoki na tattalin arziki da kasuwanci a tsakanin mambobin wannan kungiya a shekara ta alif tara da hamsin da yawa daga cikin mambobi na ƙungiyar sun sanya hannu akan yarjejeniyar tsaro ta bai ɗaya sannan kuma shekara ta alif tara da sittin biyu. taron koli na ƙungiyar ya yanke shawarar kafa rundunar soja ta haɗin gwiwa amma dai abin da yake a zahiri shine babu wani haɗin gwiwa na soji da ke akwai a tsakanin mambobi na kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa kuma ƙasashe waɗanda suke kan gaba wajen yaƙar gwamnatin sahuniya sun kasance su kaɗai ne a cikin wannan yaƙi yayin da sauran ƙasashen larabawa su haƙe shiga wannan yaƙi bugu da ƙari akan haga kasancewar akwai saɓani mai yawa a cikin ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa hakan ya hana ta bullo da wata cibiya mai ƙarfi da tasiri a yankin gabas ta tsakiya da ma duniya baki ɗaya masu saurare ko kun san cewa shekaru 79 suka gabata a ranar irin ta yau 22 ga watan maris din shekara ta 1946 kasar jordan ta samu 'yancin kai daga mulkin mallaka na turan burtaniya ana daukar kasar jordan dai a matsayin wani bangare na dolar usmaniya tun farkon yaƙe-yaƙen musulunci sannan kuma ta koma a cikin dolar usmaniya a farkon karni na 16 miladiya bayan yakin duniya na daya da kuma rugujewar dalar usmaniya gwamnatin burtaniya. ta sanya yankunan jordan iraki palestino a ƙarƙashin mulkin mallakata shekara ta 1946 bayan yakin duniya na biyu burtaniya ta baiwa ƙasar jordan yancin kai ta kuma naɗa sarki abdullah dan sharif hussein wanda ke kawance da burtaniya wajen yaƙi dolar usmaniya sannan kuma a shekara ta 1952 hussein bin talal ya zama sarkin jordan kuma ya ci gaba da ƙulla alaƙa mai ƙarfi da burtaniya ya kuma kara kusantar da al'amuransa zuwa ga amurka bagayin sulhu da gwamnatin yahudawan sahiyuniya 'yan mamaya a falastinu ya kuma taimaka wajen yin sulhu tsakanin larabawa da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sarki hussein ya rasu shekara ta da 1999 kuma ɗansa abdallah ya zama sarki kuma ya ci gaba da aiwatar da manufofin mahaifinsa a cikin kasashen larabawa da kuma yi turawa hidima jordan tana da fadin ƙasa kilomita murabba'i casa'in sannan kuma tana iyaka da kasashen syria iraki saudi arabia da kuma palestinu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى wa على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وبعد jama'a saurare assalamu alaikum barkan ku da sake saduwa da mu a cikin wani shiri na musamman na zagawar ranar shahadar amirul mu'minin imam ali bin abi talib alaihi salam wanda shahadar tasa ta zo ne a ranar 21 ga wannan wata mai alfarma na ramadan da Allah maɗaukin sarki ya gayyaci bayinsa zuwa ga bakuntarsa. To sai dai kafin jin cikakken shirin ina miƙa ta'aziyya ta ga dukkan al'ummar musulmin duniya musamman mabiya tafarkin ahlul baita alaihi musalam juyayin zagayowar wannan rana ta shahadar imam ali bin abi talib alaihi salam. to kamar yadda kowa ya sani ne cewa shahadarsa ta faɗo ne a ɗaya daga cikin dararen ƙadur ɗaya daga cikin dararen da Allah maɗaukin sarki ke ƙaddara dukkan arzukan mutane a cikinsa kuma a wannan rana ta 21 rana ce da duniya da tarihi ba zai ta amantawa da wannan rana ba domin a wannan rana da amirul mu'minin ali bin abi talib sirikin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi shahada sakamakon saran damakin Allah da manzonsa Abdulrahman bin Murjan al-Muradi ya yi masa a lokacin yana sujada a masallacin Kufa. To da mun jin cikakken bayani game da abin da ya faru a wannan dare da dalilan da suka faru a tsawon lokaci da ya kai ga shahadar Imam Ali alaihi salam bari in ku da Sheikh Hamza Muhammad Lawal malami a jihar Kaduna ke Najeriya domin jin karin bayani inda ya fara da cewa بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين al'amarin shahadar imam ali alaihi salam wani al'amari ne wanda yake yana da yalwa kuma kamar yadda kace akwai darussa masu yawa a ciki amma dole mu kan koma waye kaɗan saboda mu nuna matashiya da shimfiɗa akan me ya jawo shahadar imam ali da ya jawo kashe shi alaihi salam mun sani akan cewa tun kafin Allah subhanahu wa ta'ala ya maza, Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wahayi na manzanci bayan annabci shi Imam Ali alaihi salam kasance yana cikin gidan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka wahayi ya sauka ne akan Annabi alhalin shi Imam Ali din yana cikin tarbiyya da reno da horon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka ya zama shi ne musulmi na farko bayan annabi akwai lokacin da su uku ya suka musulmi a doron kasa da baki daya da manzon Allah da matar Khadija al-Kubra alaiha salam da kuma Imam Ali alaihi salam din saboda kowane abu na addinin musulunci wanda ya sauka akan annabi Imam Ali alaihi salam ya shaide shi wahalhalun da duk annabi ya sha da baki ta tare suka sha a cikin Makka da ita Khadija dan da baban shi Abu Talib sannan da tafi madina al'amari ne da ko lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya jira zuwa madina da eh, ya bar imam ali alaihi salam a cikin bakka ya zama kamar wakilin shi ko halifan shi ko aminin shi ko wanda yake a madadin shi domin ya mai da amanoni suke a hannayen manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam Eh, daga mutanen makka sannan kuma iyalan shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da makusantan shi imam ali ne ta kafulin eh, kare su da kuma fitar da su daga makka zuwa madina da horon manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da abubuwa da suka faru lokacin kullum yan wantaka da addini da imani eh wadda take da gishin aiwantaka ta jini manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bar ayi domin shi domin ya zama shi ne kan uwan shi haka a yakoki duka yakokin da aka yi a madina wayanda imam ali alifa ya kare a ciki ya shiga cikin su ya yi rawar gani ya nuna bakinka ya nuna sadaukarwa ya nuna imani ya kuma nuna cikakkar wula'a. da jikinta al'amari ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma Allah subhanahu wa ta'ala wannan ya jawo mashi makiya masu yawan gaske gaske daga mushrikai na makka wa'inda suka suna yaki da annabi da kuma munafukai wa'inda suke tabbata akwai su a cikin al'ummar musulmi da kuma wa'inda suke da rauni a cikin zukata kusanci da imam ali da manzon Allah ya sananta sosai kowa ya san haka har lokacin da manzon Allah din ya ta koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a shekara goma hijira bayan abubuwa da yawa na siyasa da shugabanci sun faru waɗanda suke ban so a kansu su har saboda ba lokaci sosai har zuwa shekara ta talatin da biyar hijira lokacin da al'umma gabaki ɗayanta bayan ta gwada hanyoyi daban-daban da karshe ta komo da baki ɗanta zuwa ga ali alaihi salam akan cewa shi take so ya zama mata shugaba eh, ya yi kokari ya zama cewa ya noke bai karɓi wannan shugabancin da suke so su tilasta a kan shi ba ya ba su shawarar su yadda ya zama shi abokin shawarar su ne ya ba su shawara a matsayin waje amma saboda ababen da suka riga suka shiga ciki na gogayya suka masa akan cewa daga karshe dole dai sai al'amarin ya karba na shugabancin su na shugabancin zahiri kenan dama shugabanci na hakika da kuma na marjariya ta addini eh, sun sallama akan cewa dole ya fi wasu ya fi sanin addini akwai abubuwa da yawa da suka dinga bari akan cewa na ali Alamu na ali na ali wanda ya fi mu iya alƙalanci shi ne ali wanda ya fi mu sanin lissafi na gado shi ne ali wanda ya fi mu ilimi gabaki baki ɗaya shi ne ali sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya faɗa ba masu yawan gaske gaske game da shi dangane da matsayin shi kan da fifikon shi akan mutane misali ne sallallahu alaihi wa sallam bin cewa ya ali ya la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafiq ya sai ali ba wanda yake son tafi mumini sannan ba wanda yake gaba da kai sai munafiq abubuwa da yawa da manzo ya wanda kuma su ka suka shaida saboda haka dama a asali duk da yake shugabancin zahiri baya hannun shi amma shugabanci na addini yana hannun shi ne mutane suna komowa ya zuwa gare shi har shekara talatin da biyar lokacin da suka tilasta mashi akan ya karbi shugabancin zahiri da bayan shugabanci na hakika da na addini wani dama yake shi yake yi lokacin amma abubuwa da yawa sun faru na bambance-bambance na siyasa da da ra'ayi da ababen da suka kama da wannan da kuma saboda haka sai ya zama da wahala ya shugabance su nan duk da yake ya karba shekara biyar daga shekara talatin da biyar zuwa shekara arba'in hijira to amma a cikin waɗannan shekaru guda biyar ɗin ya yi su ne a cikin wahala ya yi su a cikin yaƙoƙi akalla ya yaƙi guda uku yaƙin da ake cewa yaƙin jamal da yakin siffin da kuma wanda muke ciki a yanzu yakin harawan saboda khawarij da suka kashe imam ali alaihi salam akwai mutane da yawa da suke cewa ali bai iya siyasa ba su abin da suke nufi da bai iya siyasa ba shine kamar makirci kamar sayan mutane ta hanyar basu dukiyoyi da yanki na kasa da kyaututtuka kala-kala domin sayan wilaya ɗinsu da kuma eh, dabaru da fila da sauransu da sauransu suna cewa bikin siyasa da wannan ma'anar ba alhalin ba wai bai iya siyasa ya iya waɗannan abubuwan gaba ki ɗaya ma kowa iya su sai dai ba zai yi ba ne shine abin da mutane ba su lura ba. Bere To daga nan sai malam ya ci gaba da bayani game da abubuwan da suka faru a lokacin yakin Siffin tsakanin shi da Kawarij. ala kulli hal bayan yakin Siffin to lokacin da Imam Ali ya kusa ya galaba a kan Muawiya sai suka fito da wata dabara irin wacce siyasar da muke magana a kai suka so da dabarar daga musajin alkur'ani ta hanyar Amr ibn al-As eh, ya daga musajin alkur'ani akan cewa to duk a daina yakin a komo ya zuwa ga abin da alkur'ani ya ce wannan za a iya cewa shi ne mataki mafi muhimmanci da ya kai ya zuwa ga kashe imam ali din saboda akan asasin wannan tahkikin ne aka kashe ali alaihi salam da daga takaice Allah ya tabbata bayani ne nake nufi amr ibn al-as ya daga mushafin alqur'ani a filin daga shi kuma yana bangaren muawiya ne sai ya ce to yanzu a komo in kowa da gaske ke ya komo ya zuwa ga abin da Allah ya hukunta jahilai da masu saukin tunani daga cikin mabiya a yi alaihi salam sai suka ce Amir ya faɗi gaskiya gaskiya ne a zo ga alkur'ani da yana ya fa alkur'ani ko da hukuncin Allah sai Imam Ali alaihi salam ke ce musu an yi ne alkur'ani din ne magana ne motsi ne tafiya ni ne alkur'ani a aikace ne rai na fi su sanin wancan alkur'ani da suka ɗaga wanda yake shi rubutu ne da da akan waraka kuma ke ne da dabara suke so su yi ta yaki da kuma ta siyasa domin su yaudara mutane amma ina su wa'annan madiyan shi kan ba su gane wannan abin da yake nufi ba suka sai zama yanzu ya goma yana yaki na cikin gida suka daga ta kubba akan za su kashe shi idan bai karbi cewa ya koma zuwa ga hukuncin da alkur'ani ya yi ba saboda haka akan dole a lura da wannan akan dole imam ali dole yanzu ya haƙi cikin bakin jiki da dole aka ce to a je a yi hakimu suka ce to a sai zartar kan a samu mutane guda biyu daya a bangaren imam ali daya a bangaren muawiya aka zaɓi eh, abu musa al da kuma shi amur ibn al abu musa al a gefen imam ali alhalin cewa shi ta baki ɗayan shi fiye da shi ba tana da imam ali dan bane sun so su samu ibn abbas ko hassan dan ali din ko wasu amma aka ke a karba saboda haka da kashe dole ta zama abin a a a kasa da kuma amr ibn al-as a gefen shi muawiya din da karshe su da suka shiga cikin bukka da su yarjejeniya sai suka fito da hukuncin cewa da imam ali da muawiya kowa ya sauka daga mulki abu musul ashari ya sauke imam ali daga mulki daga shugabanci da halifanci shi amurin ya sai ne daga akan abin da aka yi da sake aka ba sai ce to shi ya tabbatar da muawiya akan shugabanci asali na biyu kenan na rigima din daga karshe imam ali ya ce ai ba abin da aka fi aiki nan kenan ba to amma dole suka lizinci wannan din an wani alkawari ba a sabawa sai an kai wannan lokacin da aka ce wata da ko su ainihin mutanen imam ali alaihi salam wanda suka tilasta shi akan ya zama cewa ya karbi take daga baya lokacin da suka gano akan cewa sun sukure sai suka matsa mashi kuma akan cewa yanzu ya ce ya fasa to sai imam ali alaihi salam ke ce musu ba haka ake ba masu daraja ba su mutunci sukan tsaya ne akan alkawarin su idan su daga sun haka ya fi jiriya ko mun dacinta dole za haka za a tsaya daga nan shikenan sai suka ce ashe dama yana shakka cewa shi shugaba ne kenan to wannan ya kafirta shi sai suka ce ya kafirta tun da ya shakkan cewa dama tun farko shine shugaba saboda haka sai suka koma gefe suka ce imam ali alaihi salam ya yi ridda to bayan wannan abin ne sai suka yanke akan cewa yanzu uh, dole su kashe mutum uku suna ganin matsalar. duniyar musulmi ga baki ɗaya matsala ce ta mutane guda uku ita ce matsala da mu'awiya ɗan abu sufyan da amr ibn al-as da kuma imam ali alaihi salam wasu su ana cin musu khawarij wa'anda suka fita daga sa'an ali alaihi salam wanda da karshe ke wasu daga cikin su a harawan nan wa'anda suka rage ne suka kashe shi ɗaya daga cikin su shine Abdulrahman ibn Muljam na biyu shine Hajjaj ibn Abdullah as sannan na uku shine wanda ake ce shi Ahmad ibn Bakr At-Tamimi wanda shi mawala ne na Banu Taym shi asali ba daga cikin su yake ba wayannan guda uku su ne suka haɗu a ɗaya daga cikin ra'ayoyi ke na, akwai ra'ayoyi daban-daban ɗaya daga cikin ra'ayoyi shine cewa wa'annan guda uku su sun haɗu ne a ƙarshen kansu ba tare da taimako daga wace ba ba wani ne ya sa musu fikiran ko suna nan ba kamar yadda ya zo a cikin siratul imal ibn ashar na asirin hashim al-ma'ruf al-hasani saboda sai kowanne daga cikin su ukun suka dauki su kashe ɗaya daga cikin wa'annan guda uku dan abdurrahman ibn Muljiyam, ya ɗaukan maganci alkawarin cewa shi zai kashe imam ali alaihi salam hajjaj ibn abdullah ya ɗaukar shi ya kashe muawiya sannan na uku ɗin ya ɗaukar shi ya kashe amr ibn al-as Kaɗaya da daga cikin ra'ayoyi suke amma akwai ra'ayin da ya tafiya zuwa ga cewa saboda ana tambayar me yasa to ya zama imam ali a kashe daga kashe su sauran ba a kashe su ba sai ya zama akwai nazari masu yawa wa'inda suke sun su ba zan iya yin shi ba a cikin wannan ɗan gajeren lokacin amma akwai wanda suka tafi akan cewa kamar ash'af ibn qais ya taimaka ma abdulrahman ibn muljam a wurin kashe imam ali dan sannan wasu suna tafiya ma akan cewa wasu mutane daban ne kamar har da shi muawiya dan ko amr ibn al-as da sauransu amma a takaice akwai lokacin da shi asashi ibn din ya taɓa zuwa ya samu imam ali akan wata mas'ala kamar yadda abul faraj isfahani yake yarwaito a cikin littafin shi cewa lokacin da ya je wurin imam ali dan imam ali ya gaya mishi magana mai taushi. saboda haka sai ashas in ya fusata sannan yake ce mashi eh, zai mashi lahani to lokacin da ya gama Imam Ali zai mashi lahani sai Imam Ali ke ce mashi abil mauti tuhawwifuni wa tuhaddiduni fa wallahi ma ubali waqa'tu ala al maut aw waqa'a al maut alayya yake ce mishi ya kai ash'af ibn al qais da mutuwa take bani tsoro kake yan barazana wallahi ni ban dawo ba dina na afka akan mutuwa ko mutuwa ce ta afka a kaina هيئ موتك يا حيدر وإذا قلت متى هو الموت أتى وإذا قلت متى هو الموت أتى مسرعا جاء يسير مسرعا جاء muna sake isar da saƙon ta'aziyyar mu ga dukkan musulmin duniya na zagayowar wannan rana ta baƙin ciki ta shahadar Imam Ali bin Abi Talib alaihi salam da fatan Allah maɗaukin sarki ya karɓi dukkan ayyukan mu a cikin wannan wata mai alfarma musamman ma a wannan dare na 21 wanda ɗaya daga cikin darare ne na ƙadiri a cikin watan na Ramadan saboda haka da wannan tunanin wasu suka tafi akan cewa shi ash'as ya taimaka ma abdurrahman ibn muljam saboda akwai wanda suka rawaito ma akan cewa nan a masallacin kufa ɗin lokacin da imam ali alaihi salam ya zo sallah saboda za ta bayyana akan cewa a masallaci aka kashe imam ali alaihi salam kamar yadda annan aka haife shi aka abatul mu'azzama aka haife imam ali sannan a masallacin kufa aka kashe shi cewa lokacin da an ga ash'as din tare da abdulrahman ibn muljam ash'as na ce mashi yi sauri kai sauri baka isa da manufarka saboda kada alfijir ya fallasa ka wato kai sauri kafin safiya ta mutane su gane cewa ga abin da kake so ka yi saboda haka lokacin da imam ali alayhi ya shigo cikin masallaci a nan ya kira as-sala as-sala ya kabbara sallah mutane suka bi shi a cikin sallah din tara kenan sha tara ga watan Ramadan shekara arba'in bayan hijira wanda kuma dama a wancan ra'ayin su uku din sun yi ittifaki ne akan cewa za su kashe wa'annan guda uku ne a dare ɗaya a kuma sa'a ɗaya za su tafi garuruwansu su je su same su to daren sha tara ga watan Ramadan lokacin da Imam Ali alaihi salam ya zo zai yi sallah din akwai wa'inda suka ga yana shajja yana karfafa shi shi Abdurrahman ibn Muljam akan ya kashe shi to kuma kamar so biyu aka sani ne a kashe imam ali alaihi salam akwai wanda ya ce ya ji mai magana yana cewa al hukmu lillahi la laka ya ali saboda wannan shine shi'arin khawarij cewa inal hukmu illa lillah hukunci na Allah ne kawai shi abdulrahman ibn muljab shi ya kashe imam ali alaihi so biyu aka sare shi sari na farko ba a sami imam ali ba to sari na biyu din ne wanda abdulrahman ibn muljam yi. kuma ya sare shi ne a tsakiyan kanci lokacin da yake ya taso daga sujada a raka'a ta biyu ya taso daga sujada daga cikin sallah din sai abdulrahman ibn muljam ya sare shi a tsakiyar kanshi a lokacin da yake akwai mutane a masallacin sai suka yi kokari suka zo gabaki sai suka kewaye abdulrahman ibn muljam da ɗayan wanda ya mashi sara ta farko din suka kama shi shi ɗaya na biyun an kashe shi amma Abdurrahman ibn Muljan shi an rike shi lokacin da aka kama shi din sai Imam Ali alaihi salam yake cewa eh, rai da rai annafsu bin nafs in ana mitu faqtuluhu kama qatalani wa in salimtu ra'aytu fihi ra'ayi yana cewa rai da rai amirul muminin aka sara aka kashe amma imam ali na cewa mun ci tsakanin shugaban kasa shugaban musulmin duniya da kowane mutum kowane mumini kowane musulmi a cikin mutane saboda haka rai da rai dan an kashe shugaban kasa baya nufin kenan cewa sai a ja ta tattaro mutane ga baki ɗaya su ma a kashe su a'a wanda yake son shi za a kashe shi yake cewa idan na mutu ku kashe shi shi kadai kamar yadda ya kashe ni in kuma na kukuta idan na warke to ni zan ga abin da ya kamata in yi mashi a kulli haka ne mai imam ali alaihi salam eh, likitoci A'a kawo mafi wanda ya fi hazaka a cikin likitocin da baki ana ce mashi asir ibn amr ibn hani lokacin da ya dubi saharar da aka yi ma imam ali alaihi salam din shi kenan kawai sai ya ce mashi ahid ahdaka ya amiral mu'minin ka faɗi alƙawuran ka kai wasiyar ka ta ƙarshe ya imam ali fa inna darbatan la'in kad wasalat umma ra'sik saboda sarar da wannan eh, la'anannan ya yi maka ta kai asalin kanka ta ratsa kwakwalwarka kuma dafin ya riga ya kai can saboda haka ba za ka rayu ba bayan wannan to a lokacin imam ali alayhi sai tattara 'ya'yan shi ya masu wasiya da riko da igiya Allah subhanahu wata'ala da kuma abin da musulunci ya zo da shi na kyawawan ɗabi'u da kuma kyautata ma fakirai da miskinai a cikin wasiyyar imam ali din alayhi salam akwai inda yake can da zan karanta Allah Allah fil fuqara'i wal masakin wa ashrikuhum fi ma'ayishikum ina hada ku da Allah ina hada ku da Allah dangane da fakirai da miskinai ku yi muku tarayya da su a cikin rayuwarku ku shigo da su cikin rayuwarku musharaka tare da su ku Allah Allah fi ma malakat aymanukum yana haɗa ku da Allah yana haɗa ku da Allah cikin abin da damannin ku suka mallaka fa inna rasulallah domin hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi akhiri ma awsa bihi garshen abin da ya wasiya da kala ya ce usikum bi dha'ifain mimma malakat aymanukum ina muku wasiya gida na guda biyu da mata kenan da bayan ku koyangin wa'anda hannayen ku na dama suka mallaka manzo Allah ya tarkizi akan yin wasiya dangane da su saboda ka shi ma Imam Ali ya sai wasiya akan aina, wa ma ba ya kure ci gaba yana cewa shi Imam Ali dan qulu lin nasi husnan kama amarakumullah ku yi mutane kyakkyawan magana in za ku yi magana mutane gaba ɗaya ba musulmi kawai ba lin nas qulu lin nasi husnan kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya maku umarni wala tasfiku al'amra bil ma'ruf wan nahya anil munkar kuma kada ku bari umuni da kyakkyawa da hanyar daga mummuna fa ya tawalla zalika ghayrukum sai zama wasu ku ne suke yin wannan kenan in baku wa tad'un fala yustajab lakum ya zama za ku dinga addu'a a lokacin kenan ku roki Allah sai ya zama za a amsa muku saboda kun ba al'amarin da aruba na al'amuka kamar yadda abubuwan da suke faruwa a yanzu su ma darussa ne wannan saboda mutane sun yi iltizami da lokacin, Allah sai ya zama an sallata musu wasu ta akan su suna kiran Allah Allah baya amsa musu wa alaikum bitawazu'i wa tabazul kuma ka shedin ku ka shedin ku ina horon ku da kankan da kai da kuma bazalar da dukiyar ku domin aikin Allah wa iyyakum wattaqafa wattafarruq sannan ina muku kashedi kashedin ku akan cewa kada ku yayyanke ma junan ku kuma kada ku rarrabu kada ku juya ma junan ku baya kada ku rarrabu ku zama tsintsiya maɗaurin ku ɗaya wa zama al'umma ga baki ɗayanta al'umma guda ɗaya ba ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan kuma ku yi taimakekeniya akan nagarta da tsoron Allah kuma kada ku yi taimakekeniya akan sabo da da da gaba da juna akwanuna tabki ala khairil mala aina rasulullah fal khatbuha كل يسائل صوتك فالخط To da ƙarshe Malam ya yi ishara kaɗan game da irin ayyukan da ya kamata a yi a wannan dare na 21 wanda ya yi dai da ranar shahadar Amirul Mu'mini salam inda ya fara da cewa akwai darare da imam ali alayhi ya kasance yana raya waɗanda suke baya wasa da su kamar yadda yake akan asasin wasiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikinsu akwai daren kadar a 21 ga wata imam ali ya bar duniya wanda 21 ga wata tun yana daga cikin dararen kadar a itikadin imamiyya 23 shine dare na karshe daga cikin dararen kadar a itikadin imamiya. to yakan raya wannan daren kadar zai bacci da kuma daren nisu na daga sha'aban da kuma daren mab'as da kuma daren Ili. to a cikin wa'annan dararen ne lokacin da aka sare su din bai daga jama'a 21 yana daga cikin wa'annan dararen guda biyu na kadar daren 21 da kuma daren ishirin da lokacin imam ali ya cika ya koma ya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ya cika a ɗaya daga cikin dararen kadar sannan kuma a masallaci dama aka sare shi kamar yadda na faɗi lokacin da aka sare shi ma aka ya faɗi fustu wa rabbil na rabota da rantsuwa da ubangijin ka'aba ah, wannan shine kaɗan daga cikin abin da nake so in faɗi akan shahadar Imam Ali wa assalamu alaikum wa rahmatullah جمال الكون قلب مفتون سحر دفن وياك سحر دفن وياك يا حدا kuma a nan shirin namu zai kawo ƙarshe sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin da fatan Allah maɗaukin sarki ya karfi dukkan ayyukanmu ya karbi dukkan ayyukanmu a cikin wannan wata mai alfarma har ila yau ina sake mika ta'aziyata ga dukkan musulmin duniya na shahadar imam ali bin abi talib alaihi salam godiya ta musamman ga sheikh hamza muhammad lawal malami a birnin kaduna ke tare da najeriya da ya ba da gudunmawa a cikin wannan shiri namu na yau da ni dukkan shirin da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu حضر حزين ببابك رجع أزورك يا حيدر رجع أزورك طول علي غيابك Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da 00983 da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.